السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة آه، بقية أوكي يو ثلاثة بيرجو من جماد الآخرة هجرة من الله صلى الله عليه وسلم شكرا دمودة ليفلو دا أربع إن شاء الله تعالى لا مشكوى ذكرى كما يدى aka saba muna karatu a irin wannan rana cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha wadda Sheikh Muhammad Nasiruddin ya wallafa rahimahullah wadda muna karatu a cikin abuna maganar wanka wa mamaci sannan muna karatu a cikin hadisan da suke nuni zuwa ga cewa ga waɗanda suka cancanta su wanke ko kuma su yi wa mutum wanka babu laifi abu na an fi sha'awar maza su wanke namiji mata su wanke mace idan allah su wani wata alaƙa rayuwarsu sai dai babu laifi idan har ma'aurata ne abu ne miji ya wanke mata ko mata ta wanke miji haka kuma ɗa a gurin mahaifiya ma wannan idan ɗaya ya zamanto ya wanke mahaifiyarsa duka wannan babu wani abu cikin haka mun tsaya a shafi na 67 kan gaban karatu daidai ina abin hadithi na ɗaya na aisha na insha Allah ta'ala nan za mu tashi wajen da yake magana cewa an yi istisna'in daga cikin cewa maza su wanke namiji mata su wanke mace idan su rasu ce in banda abin da aka yi istisnari mana cewa ya halatta ga ma'aura guda biyu tare da cewa miji namiji ne amma yana iya wanke mata mace kuma matar kuma mace ce amma tana iya wanke a miji idan har bukata ta kama haka babu laifi a cikin wani shine kawo dalilai akan haka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم عن الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت لو كنت استغربت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه قال بهذه فتلحقت على ذلك ولا يتلحق إلا على ما يجوز قلت والجواب هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في مسائل صفحة 43 بعد أخرجه ابن ماجه ورواه أبو داود وغيره في آخر وغيره في آخر الحديث صحيحة المتقدم قريبا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث يزول daga Aisha radiyallahu anha cewa da tai lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا غير نسائه da dai tuntunin ta tsaya ta ce da cewa abu ne su taru su mata su wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ja da baya ba gudu ba ja da baya to amma da babu wanda zai wanke annabi sallallahu alaihi wasallam in ba matansa ba amma mun da ya tabbata a sunna shine maza suka wanke shi daga cikin a danginsa da makamantansu daga cikin sahabbai da wanda suke tare da shi kamar irin su usama ta bin zai irin su abuna fadl ibn al-abbas radiyallahu anhu ali ibn abi talib ana zuba masa ruwa yana wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn abbas radiyallahu anhu to kaga wannan su suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam amma da a ce tuntunin sun shirya tace da ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba matansa ba kaga ashe kenan mace ta wanke miji ko mata su wanke mijin su wannan ya halatta shi yasa har ta faɗi wannan magana ne duk da cewa ba wai hakan aka yi ba amma da sun yi haka ma da ya halatta don abu yana iya halatta amma kuma samu ba shi aka yi ba ai ba kowane halal ne dole in an ce abu halal ba ba ana nufin wajibi ba amma na za ka iya ganin abu halal ne amma ba dole ka yi shi ba abinci kaza halal ne amma kai baka sha'awansa ko ba za ka ci irin wannan abu ba ko baka sha'awan irin wannan abu to kaga shi dai halal ne amma kai kuma baka ci ko baka bukata ko abu kaza halal ne amma kuma kai baka yi saboda ko a ɗabi'ar ka ko kuma a tsarin ka to amma aka ce abu kaza wajibi ne to wani ya zama dole sai an yi shine abu yana iya zama halal amma ba a yi ba don haka in an ga wani ya yi tun da abun halal ne to kaga bai yi laifi ba kenan ko don wai kai ba ka yi ko a garin ku ba a yin abun amma a wani gari sai zama suna yi kawai abun da za a duba a shari'a shin halal ne a yi ko kuma inda an samu halal ne a yi to a ɗabi'ar garin ku dai ku ba ku saba da wannan abun ba to amma a ɗabi'ar garin su kuma suna yi shikenan ba wani abu yanzu misali a ga mutum ya goyi matarsa a garin nan kawai suna tafiya a titi ko ya rike hannunta suna tafiya gaba ɗaya za a ce kai ai gaban ba yadda za a yi mutane su gane abin da kake nufi a ɗabi'ar mu anan kama yanzu kaga a saudiya ba inda asalin tushen abun ma yake sai mu in ya rike hannu wata ko ba a ma mai yi ba ba kawai wannan ya wuce wannan ya wuce mai kuna ta tafiya a titi ko a ina ga in kuma masallaci kawai illa iyaka ta shiga bangaren mata kai ga bangaren maza an jima kaɗan in an ta da sallah ko an idar da sallah eh, sai namiji zo bangaren mata yana jiran za ta fito in ta zo eh, ya rike hannunta su tafi wannan ba komai ba ne amma anan gaskiya ba ɗabi'ar mu bane a kaga dai halal ne ba haram bane yau to amma kuma in kai nan sai ce kai malam wani yau malam wani ya ba mu mamaki <laughs> to kaga kaga abu ne halal amma kuma gaskiya bi'a nunan gaskiya yana kyaman abun a bisa ɗabi'un mu to kaga sai kawai a bar shi ta halal ne kaga tunda zaka kunto kula to ka yi sai eh, karkayi yi abin da bai kamata ba to saboda wannan shine abin da ta faɗa wannan yana nuni zuwa ga halal ne shine kamar da yace qala al-baihaqi fatalahafat ala zalik wala yatalahafu illa ala ma yajuz saboda aka ta tsaya tsayin daka tana tabbatar da abuna hakadin da a ce sun shiryo cewa su yi masa wanka su matan manzan Allah su lalai wasallam da shi kenan ba ja da baya wato ba don halal ba ne kuma ba za ta tsaya tana faɗin wannan abun nan ne ya ce wal jawaz huwa ƙaunar imam ahmad kamar rawahu abu dawud fi a safa ta 149 wato ma'ana abu ne Eh, shine abinda imamu ahmad rahimahullah ya faɗa cewa ya halatta wajen eh, abunan mace in mata ta wanke miji ko kuma miji ya wanke mata babu damuwa akhrajahu ibn majah wa rawahu abu dawud wa gairuhu fi akiri hadisi ha mutaqaddim abu dawud da waninsa sun fito da shi bayan ibn maja rahimahullah cikin ƙarshen hadisinta wanda ya gabata dinnan wanda ya gabata ƙariban kusa-kusa fi gaslin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin bayanin wanka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu an ha aizan ƙalat وعنها أيضا رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبعيد وأنا أجد صداعا في رأسي فأقول ورأساه فقال ورأساه ورأساه فقال bal ana wara tahu ma bada ki da wani kabili fa ba san ki ki ba ka fan da fan ki ki a kala da wa amal wa jari wa bin ya ala wa bin wa bin ina wa bin ma ja wa bin ya fi inda jami'an muhammad ibn ishaq wa bata ana إلا في رواية أبي وابن هشام وقد سأل عن وثبت الحديث والحمد لله نعم عنها أيضا قالت ga ita Aisha radiyallahu anha har yanzu tace raja'a ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa min janazatin bil baqi'a wata rana annabi sallallahu alaihi wa ya dawo sai zama daidai da cewa ɗakin yake to da ya dawo daga janaza da rana sai sai shiga dakin wa ana ashidu suda'an a ranan fi ra'asi ina jin tsananin ciwon kai in ji aisha radiyallahu anha wa aqulu ina cewa wa ra'atahu ka kaina ina ya dame ni kaina ya dame ni tana jin tsananin ciwon kai yana shigowa da ya yadda zai da ita faƙalar sai ya ce bal ana wa ra'atahu kai ni ma na yana ciwo da kasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana mu'amalancin iyalansa wato ta inda baka tsammani don haka sai to duk gaba ɗaya ya kama zuciyar sun fahimci cewa shi ba azzalimi bane kuma ba marar tsari bane to saboda haka sai sai ce ka shi ma kansa ciwo yake sai ce to kuma dai mutuwa ne ta zo miki ai ba damuwa kaga kana matarka tana ciwa tana jin ciwon kai kace kai ma ciwon kai kace ji kace to ko dai mutuwa ne ta ai za ka ga ta ta zauna sai ce ma darraki law mitti qabli to ce kama me matsalar ki da zaki mutu kafin ni fa gassaltuki a ce ni ne na miki wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miki wanka wa kafantiki na miki likafani a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine miki likafani thumma sallaitu alayki sannan a ce ni ne na miki sallah ni ne limami a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miki sallah wa dafantuki sannan a ce ni ne shigar da ke cikin kabarin ki to ke kan ma me matsala ki karshen hadisin ka duba riwayar Imam Muslim sai ta ce in ka bunne ni sai ka dawo cikin matanka ba kawai sai ta tashi tsaye eh kaga yace wato ka dawo cikin matanka ba shikenan kawai sai ta warke shi wani da ya zuwa zama mata kawai an ce kanta yana ce kullum ko paracetamol ne ko kuma wani surutu ko ya rasa inda zai yi a wani sa'i kawai kanta yana cewa Wataƙila akwai dan bayanai ne da take bukata ya wace ta warware haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaga nan ta dawo a ya dawo sai ta shi ma kansa yana ciwo ba shi kenan ba in langwami za ta yi sai ka yi langwami kai ma in ta langwami sai ka langwami yawa ba dole bane in ba ta da lafiya kai ma baka da lafiya in dai yaya ne an jima kadan za ku daidaita duk za ku warke <laughs> wani kai ba shi da magani ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya mata mu'amala irin wannan ya ce kawai a shi ma shi ma kansa yana ce sai ce to ma me matsalar ke kam a ce ma dai kin rasu kafin ni tunda yanzu ciwon kai ne mai tsanani har tana ta ci kanta ya dame ta kanta ya dame ta sai ya ah, to mu mutuwa ne ta zo miki to me damuwar ki a ce kin mutu kafin ni ni na miki wanka amma a shayi shi na sheikh da ya kawo shi ana shine fagasal tuki yau a ce ni na miki wanka wa kafan tuki in sa miki likafani thumma sallaitu alayki sannan na miki sallah wa dafan tuki kuma a ce ni na saki a cikin kabari to shi shi ya abin da yake bukata shine wannan fagasaltuki musamman wanda yake nuna halarcin cewa miji zai iya wanke mata mun kuma mun karisa ne saboda gama garin abun da muke tattare da shi na koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin komai gaba daya a shahi shine miji zai iya wanke mata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yace fagasaltuki ya na miki wanka abu na bayan wannan kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam muna da koyi daga gare shi cewa akwai mu'amala wato husnul ashira wa ashiruhunna bil ma'ruf yawa ku yi mu'amala da mata bil ma'ruf kar ku zagi iyayensu kar ku rinka ku mari fiskan su kace mata abu ne iyayenta kaza a dura mata ashar a dura wa iyayenta ashar kuma gobe ta dawo ita ce dai matan wannan wannan ba daidai bane ko kaɗan wani doki matarsa ya yi menene kuma suna nan kawai ita ce dai matar tana tana ta jurewa kawai wani har ta zama ta ce kawai tana zaune ne saboda 'ya'yanta amma ba ta jin daɗin komai na rayuwa da shi uh, mutum ya ta yi mugunta gaba daya yana da halin wani abu ya kisa ya a yi ta rikici a kan omo ko a yi ta rikici a kan sabulu wai har an kai kara a dalilin sabulu uh, wannan ba daidai ba ne ko ana ta rikici akan silibas wannan ga abu ne mai sauki ne a cikin wannan society namu ana rikici akan silibar ana rikici akan menene ko kada sama dalilin da ya sake rikicin duk wannan akwai yaki to kaga irin wa'ina abubuwa ne wanda suke sun yi kamari a cikin rayuwar al'umma musamman al'ummar mutana wani kawai aure ya zama abun mai saukin lalatawa sannan kuma aure ya zama kawai abun wasa ya kawai sai dai a tara jama'a a ɗaura shi shikenan an jima kana ta rikici kawai a tsakani ba gaira ba dalili da ba wani dalili a eh, takamamme da yasa ake rikici ko kawai karon farko saki me dalilin saki babu a kasa ganewa okay to irin wa'in abubuwan duk gaba daya zama wajibi a ce mutane suna kula da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'asharan matansa yadda ya kamata ta yadda yake mu'amalantansu a abunan da ka gani ko ta ina haka yake abunan wata mata ta taba zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rasu, lalla. Eh, ta ce mijinta shi kuma ya san mijin kai ana kyautata zato gare shi ta zo ta yi ta complain game da da mijin sai annabi sallallahu alaihi wasallam riwayan wallahu alam ban tsaya na bi diddigen ta ba wacce tarke na wadda nake faɗa yanzu ah, a da ce. amma mijinkin nan da yake magana ba idonsa ya shafe babu bakin ba sai fari yanzu sai ce mai kashe ya rasu lalla yana gida idonsa ya shafe baya gani <laughs> sai ta fasa karanta juya ta tafi da ta je sai tana ta matsowa tana duba idonsa shi kuma ya ce ah ya kike mun wannan kallon <laughs> kina ta matsawa kuma ne bayan kika fita da fishi ba ta ce ai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to daga nan dai sai suka daidaita su su a tsakani saboda ta matso kusa da shi tana neman ta ga idon sa <laughs> to daga daga nan suka suka karisa saboda haka kaga kawai abu sauki ne abu nan wajen mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ga iyalai sannan mata suna da abun da zai warkar da su cikin karamin lokaci kuma suna da abun da zai sa su ciwo cikin karamin lokaci musamman da nau'i na kishi kaga ce ma ah, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke ta ya mata likafani ya mata sallah ba shi kenan ta jefa ta tabe ba shine ma ya kwantar da ita a cikin kabari kawai abin da ke zuciyar ta ce ka dawo cikin matan ka ba <laughs> duk wannan falalan sai ta ajiye shi a gefe to wannan kuma wani abu ne to da kace yi a wannan bangaren ma ana lura wallahu ta'ala alam na'am okay yace a abuna akrajahu ahmad zuwa har eh, wadara qutni wa fihi indahum jami'an muhammad ibn ishaq wa qadi an anahu muhammad ibn ishaq an ana idan aka samu wanda ake dan tuhumansa da ko misali tadlisi in ya kawo riwaya da an ana yana cewa an wane an wane bai faɗi sigar cewa haddasa ni wane ko sami itu wane ba to in ya zo da sigar an ana akan ɗau hadisinsa da matsala illa fi riwayati abi ya'la wa ibn hisham faqad sarraha bit tahdith yau a riwayan abu ya'la an samu yayi tasrihi bit tahdith yace haddathani fulan yau sai ce to wannan sai sa فyathbut fasabat alhadith yawacewa hadisi ya tabbata walhamdulillah tunda yayi amfani da sigar ta hadisa ta نعم على أن الحافظ ابن حجر عدد بعد التلقين أنه تابعه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي قلت عند أحمد لكن ليس في تكريس فتراجع رواية النسائي فلعله فيها فإني لم أرى الحديث في سننه الصغرى فلعله في الكبرى له ثم رأيت في تحفة الأشراف معزوا الوفاء من الكبرى نعم شوى على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في التلخيص أنه تابعه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي هل كان مغانا وجنك ألففا مغانا حديث قلت عند أحمد قلت عند الشيخ كان رحمه الله inda ahmad lakin laysa fihi tasrih bil ghasl bai fito fili da maganan wanka ba fataraja'a فتراجع رواية النساء رواية النساء فلعله فيها فتراجع فتراجع رواية النساء النساء فلعله فيها ذا هي مراجعة رواية إمام النساء وتقيل أسامو تسريه دمغنا وانكار فإني لم أرى الحديث في sunanihi a tsohura ce amma ni kam dai na yi dudduba ban ga hadisin a sunan as na abuna an-nasa'i ba fala'allahu fi al eh, ko yana cikin al eh, ban sani ba duka wanda yana da bayani ne don ƙara tabbatar da shi matsayinsa da kuma bangaren da yake da ƙarfi a kai sun mara'aitu fi tuhfatil ashirar. sannan ya ga hadisin a tuhfatil ashraf ma'azun ma'azuwanil wafa abu ne an ɗaga shi cewa cikaton hadisin minal kubura daga sunan kubura za a same shi duka wannan yana magana akan dalla-dallan zahiri da bibiya da suke yi su malaman hadisi wajen tabbatar da matsayin hadisi kafin su ce komai shi yasa yake fada a nan saboda baya iya tsallake kamar da kullum muke kara bayani baya iya tsallake hadisi ba tare da ya irin wannan bayanin ba musamman a ɓangarensa. sa wa alam na. Tarik ashara ayyata wa ragas ɗaura gane a arika a cikin da zakari ta fiye mai da ta nemi ahali a ƙwari ne da annan da dina ta wallawa wasu da wasu da lawa a yau tallar da tarna gaba da bada alimu rabiyar lawanu ba san su da sunan layi ta lawa a yau tallar ba ji an su an mai ki ba da ma'ara shai'a فكان طيبا حيا وميتا أخرجه وميتا وميتا نعم وميتا صلى الله عليه وسلم نعم وخرجه ابن ماجه والحاكم والبهائي إسناده صحيح كما قال البوصيري في الزوائد وقال الحاكم صحيح على شرع الشيخين وتعقبه ذهبي بقوله قلت فيه انقطاع طيب. آه، ثالث عشر abu na goma sha uku an yi tawalla zatsulahu man kana a'rafa bi sunnati rasul wanda yafi cancanta ya wanke mamaci shine wanda yafi kowa sani ko aka san shi da cewa ya san sunna a wajen wanka ba kawai a zo a yi ta al'adu yawa ta zaga abu ne mai muhimmanci kuma nau'i ne na ibada sana abu ne da ake samun lada da yawa a kansa sana abu ne da ya cancanta a yi shi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ga wasu al'adu da yawa sun shiga ciki ko kuma an shiga da al'ada ko ka samu kawai wani wanda ba shi da alaka da sanin ma komai a addini shi ne mai wanka ko kuma a samu dottijai a ce su ne masu wanka wataƙila kuma ba su yi bincike a cikin ko ba saurari abin da yake na bayanin sunna ba ya kamata ko da su ne masu ƙoƙarin wanka din a yi musu bayanai in wani tayi ba su sani ba ne amma in an musu bayanin sai kaga sun ɗauka kuma sun rike shi suna tafiya a kansa saboda haka akwai bukatan a sanar da su abunan dattijai wanda suka saba yin wanka akwai mata akwai maza za ka ga su ne yawanci aka sani so su je su yi wanka wa mamaci idan aka rasu to yace wanda ya fi cancanta ya yi wanka wa mamaci shine wanda aka fi sanin cewa ko aka san shi da cewa ya san sunnar yin wanka din me sunna ta tana da aka la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribi musamman ma in a ce wannan mutum yana daga cikin dangin wanda ya rasu din ko kuma na kusa da shi li'anna allazina tawallaw ghaslahu domin waɗanda suka jibinci wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kanu kama zakarna sun kasance kamar yadda muka ambata cewa sun san sunnar wanka din kuma a lokaci guda suna kusa da shi a rayuwa wajen dangin dangantaka faqad qala ali radiyallahu an ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa a zattaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanka faj'altu anzuru ma yakunu min al-mayyit sai bayan na gama masa wanka sai ina ta dubawa in ga irin abun da yake faruwa ga yawancin mamaci idan mutum ya rasu ko da akwai nau'i na wani abu da zai fito daga jikinsa ko ta baki ko ta wani bangare na jikinsa ya ce to na yi duba dukkan inda zan duba falam ara shay'an banga komai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance tsaftatacce tsarkakakke a raye shi tayyib ne kuma bayan ya rasu ma haka sallallahu alaihi wasallam akhrajahu ibn majah wal hakim wal baihaqi wa isnaduhu sahih kama qala al-busairi وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله قلت فيه انقطاع imam imamu zahabi ya yi ta'aqqub abuna ya bi maganar da cewa eh, akwai inqita'i ma'ana akwai dan samun eh, yankewa ma'ana akwai yankewa ma'ana ba an samu wanda bai hadu da wani ba a rayuwa ko wani abu na yankewa a cikin a cikin isnadin hadisi amma shi sheikh ya kara bayani qultu qultu na'am fa hadha mimma la wajha lahu فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي وهذا سند متصل معروف رواية بعض الأنباط أما معمر عن الزهري فزوري عن سعيد وأشهر لا يوجد بعد وأما رواية سعيد عن علي فموصولة أيضا كما أشار إلى ذلك الحافظ في تاريخ فذهب إلى أنه سمع من عمر أيضا ففيه مرسل الشعبي أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه الفضل يعني ابن العباس وأسامة بن زيد أخرجه أبو داود وسنده صحيح مسلم وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد بسند ضعيف نعم yace qultu nace ni kuma inji Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah wa hada mimma la wajha lahu cewa fihi inqifa da Imam Az-Zahabi ya faɗa rahimahullah yace wannan gaskiya magana ce da ba ta da madafa fa innal haditha min riwayati ma'mar an zuhuri shi wannan hadisin yana daga riwayan ma'mar an zuhuri da ya rawaito daga imam zuhuri an sa'id ibn al-musayyab daga sa'id ibn al-musayyab an ali radiyallahu sa'id ibn al-musayyab rahimahullah an ali radiyallahu anhu wa hadha sanadun muttasilun yace wannan istinadin kuwa muttasilun a hade yake babu wani inkita babu yankewa tsakanin ma'rufun kuma sananne ne wannan isnadin riwayatu ba'dihim ba'dihim riwayatu ba'dihim an ba'd riwayan sashin su daga sashi wannan sanannen abu ne kuma akwai ittisali ma'ana babu inqita'i babu yankewa amma ma'amar ani zuhuri yace amma duk inda aka samu riwaya daga ma'amar zuwa ga imamu zuhuri wa zuhuri an sa'id ko imamu zuhuri shi kuma ya rawaito daga sa'id ibn al-musayyab fa ashharu min an yuzkar wannan ya mafi wajen wato ya shahara wajen ma a tsaya ana ambatawa wa amma riwayat sa'id an aliyin amma riwayan sa'id ibn al-musayyab an aliyin fa mawsulatun aidan wannan ma riwaya ce mawsula babu inqita babu yankewa tsakani kama ashara ila zalika kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya ambata cikin at-tahzib littafin sa bal zahaba ila annahu sami'a min umara aidan wato sa'id ibn al ya tuwa kan cewa ya ji hadisin shima daga umar radiyallahu anhu in ka duba ƙasa a footnote din abin hashiya qult wa fi ma zakarahu fi umar nazar cikin cewa ya ji shi daga umar to kan kuma akwai abun dubawa la yaftati ul majalul an li bayanihi yace sai dai a nan gurin bayanin ba zai ishe mu wajen dogon bayani da zan yi magana kan cewa ya ji daga umar ba amma dai akwai akwai abun dubawa wa amma sama'uhu min ali fa huwa sahih amma cewa sa'id ibn al-musayyib ya ji daga ali ibn abi talib wannan kam ingantaccen abu ne amma ya ji daga umar ya ce akwai magana akan wannan wazalika أن وفاة علي بن abi أن radiyallahu anhu بن أبي طالب رضي saboda rasuwar Ali bin Abi Talib a shekara ta arba'in bayan hijira ne wa kan li sa'id li sa'id yawma idin min al 28 sana fa inqiqa a lokacin da Ali bin Abi Talib ya rasu shekara ta arba'in bayan hijira sa'id ibn musayyib yana da shekara 28 a duniya to ta za ce akwai inkita wanda kai shekara 28 ya lizumci wa'inda duk ya kamata ya lizumta a wajen ilimi saboda ka babu wani inkita ya saurari ali ibn abi talib amma cewa ya saurari umar radiyallahu anhu yace to nan akwai bayani ko kuma akwai abun duba sai dai kawai yace nan bai isa abun wurin ba zai isa wajen bayanan da yake so yayi ba wa fi mursal sha'abi annahu ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya mursal na imam sha'abi akwai wanda in ya rawaito riwaya amma akwai irsali a cikinta ma'ana cewa mursal ne amma wane ne kamar a ce marasilu fulan dukkan mursal na wane wannan ba matsala hadisin an ce mursal ne to kawai kai tsaye za duba a ga to irsalin ta ina ne nan hadisi mursal ne shine wanda aka kada aka cire wani in an tabbatar wanda aka cire sahabi ne kamar da aka yi bayani a baya to wannan hadisi ne za a iya dauka ingantacce tabbas amma idan mursal ne wa aka cire tabi'i ne to wani tabi'i sai an duba an gani sai malaman hadisi sun yi bayani to shi yasa akwai wasu malamai waɗanda aka tabbatar su a kullum malaman hadisi sun tabbatar cewa da wuya a samu sun yi irsali ma'ana sun ya da wani ba su ambace shi ba kawai sai suka ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kasafai ake samu cewa ba sahabi bane don haka irsalin su kawai malamai sun yarda da shi malaman hadisi kenan shi za ka ji an ce mursal nawa ne wannan ba matsala an ce wane ne ya rawaito amma fa yayi irsali shahar wani hadisi akwai matsala in dai wane ne kuma riwayar ta zo ta hanya mursal to wani akwai matsala amma in dai wane ne ko da ya yayi irsali to ba matsala to malaman hadisi sun kasa malamai akan wannan shi za su yace wa fi mursali sha'abi a riwayar mursal na imamu sha'abi annahu ghasala an sallallahu alaihi wasallam aliyin radiyallahu anhu al-fadl cewa wa abuna al-fadl yana daga cikin wanda suka wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Ali ibn Abi Talib ya'ani ibn Abbas ibn al-Abbas yana nufin al-Fadl ibn al-Abbas wa Usama ibn Zayd da kuma Usama ibn Zayd shi ma yana daga cikin wanda suka wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Ali ibn Abi Talib wala hu shahidun min hadith ibn Abbas akhrajahu Amr amma kuma bi sanadin da'if akhrajahu Amr bi sanadin da'if shin wani ba ya fito da shi shi ma bi sanadin da'if nan ma dogon abu ne ta kurin a gurin su malaman hadisi wallahu a'lam na'am الثلاثون تولى ذكره أجر عظيم بشرطين اثنين نعم الأول أيسر عليه ولا يحدث بما غدر رجل المخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل مسلما فقتم عليه غفر له الله أربعين مرة ومن قتل له فأجنه فجزع عليه أجل مسكن أحسنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفى له كشاف الله يوم القيامة من سنة في الجنة أخرجه الحاكم والبيهقي والأصبهاني في التأييد من حديث الهرافي رضي الله عنه فقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وفضل الذهبي هو كما قال كما قال وقد روى الطبراني في الكبير بلفظ أربعين كبيرة وقال المنذوري حيث السمي رواته مستجل في الصحيح وقال الحافظ ابن حجر في الجراية إسناده قوي نعم yace man tawalla abu na talatin man tawalla zaslahu ajrun azim wanda biye ji inci wanke mamaci yana da lada mai girma bi ne amma da sharuɗa guda biyu itnaini sharuɗa guda biyu al-awwal sharadi na farko da zai sa a samu lada mai girma in an wanke mamaci wajibi ne mutum ya lura da wannan sharaɗi an tura alaihi mutum ya sitirce duk abun da ya gani daga wannan mamacin ko me ya gani don ya masa wanka da duk abun da ya faru kare gaya kowa wala yuhaddis bima qadara yara min al duk abun da ya gani ko da wani abun kyama ko menene to kare zanta wa kowa li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man ghasala musliman fakatama alaihi wanda duk yayi wa musulmin da ya rasu wanka kuma ya rufe asirin duk da ya gani na abun da bai kamata ko kuma abun da za a iya kyama in an faɗa ko wani abu makamancin haka amma da ya gani sai ya rufa bai bayyana ba yayi wa musulmi wanka ghafara lahu Allahu 40 marra Allah subhanahu zai gafarta masa sau arba'in. kaga wanka wa mace ba karamin daraja ne. wa man hafara lahu wanda duk ya tona kabari wa mamaki ya tona kabari fa jannahu ujriya alayhi ka ajri a makkanin akkanahu iyahu ila yawmil qiyamati wanda ya tona wa mamaci eh, kabari sannan ya shigar da shi ma'ana ya zaunar da shi a cikin wannan kabarin ko da ba shi ya shigar da shi ba amma ya tona ramin aka shigar da mutumin ci. to za a ba shi lada kamar wadda ya gina wa mutum gida lafiyayyen gida ya ba shi fi sabilillahi a duniya ila yawmul qiyamati har zuwa ran har gama kullum ladan ake ninninka masa kaga shi tona kabari ba aikin kaskanci ba ne ba sai an bar wasu mutane suna tona ba ko da kuwa akwai wanda suke jibintan wannan to mutum yana da abu ne eh, zimman shi ma ya sa hannu a cikin eh, tonawan a ko gyare-gyaren da dai sauransu sannan yin wanka wa mamaci wannan shi ma ba karamin ibada ba ce babbar ibada ce wacce ake samun lada mai girma a cikinta saboda haka kaga wanda ya zaunar da mamaci yanzu in ka zaunar da wani bawan Allah ko ka tona masa kabari a kaman ka bashi gida ne a duniya ka gina gida lafiyayye ka ba wa mutum a duniya a zamanin yanzu ba karamin abu bane to wanda ya kwantar da a wanda ya tona wa mutum kabari to kamar ya bashi gida ne ila yaumil qiyamah haka za a rinka bashi lada 40 marra abuna wanda ya wanka haka kuma wanda ya ya ya tona masa kabari shi kuma ana bashi lada mai yawa kamar ladar wanda ya gina masa gida wa man wanda duk shi kuma yayi wa kabari yayi wa mamaci likafani ma'ana ya sa mata ko kuma shine ya bada da wanda ya bayar ko kuma mutum ya samo likafanin da kansa ko ya saya ko kuma ko da an ne a dukiyar mamacin amma wani shine suka dau dawainiyan nade shi da wannan likafanin to shi kuma kasahu Allahu yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama shi kuma Allah zai masa tufafi min sundusi da tufafi na sundusi wa istabrak janna da kuma tufafi na istabrak na aljanna yalki zai fito yana yi an sa masa tufafi na sundusi da da istabrak wato na aljanna na musamman kaga shi a sayan likkafa a bayar in mutum ya rasu ko zama kai ka jibinci sayan likkafa ko kuma ka bayar duk wannan shi za ka ga wasu suna ayyukan lada mai yawa a ce daga in an rasu akwai wane kawai in an je su za a samu ne suna bayarwa fi sabilillahi duka wannan ba karamin aikin lada bane ka tufatar da wani mamaci Allah ya tufatar da kai ranar tashin alkiyama da tuban aljanna ka tona kabari Allah subhanahu ta'ala ya baka lada kamar wanda ya gina mutum gida a duniya ila yawmil qiyama ko kai wa mutum wanka mamaci a ce an yi mamaci wanka Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum lada wato yana gafarta wa mutum sau arba'in wannan ba karamin daraja bane da lada ba ya kai ce a kharaja wal hakim wal baihaqi wal asbihani fi targhib min hadisi rafi' rafi'in radiyallahu anhu wa qala al hakim sahihun ala sharti muslim wa wafaqahu az-zahabi ya imam al hakim yace wannan hadisin sahihun ala sharti muslim duk abin da ya zama zamanto shahira ala sahih ala shartin bukhari ko shartin muslim rahimahumullah wani kawai sahihin hadisi ne ko sahihun ala shartin shaykhaini ma'an ko hadisi yazo sahihun ala shartin shaykhain wannan duka abuna ingantaccen hadisi ne wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya ya bi abun da imam al-hakim ya fada wa huwa kama qala shi ma shaykh muhammad nasiruddin anan rahimahullah ya bi abun da alhakim da az-zahabi suka faɗa yace wa huwa kama qala bayanin kamar yadda suka faɗa dini wa qad rawahu tabarani fil kabir yace kuma imam tabarani ya rawaito shi fil kabir bilab wajen lafzin sai yace arba'ina kabira bi ma'ana ghafara Allahu lahu arba'ina kabira maimakon arba'ina marra din yau Allah subhanahu wataala zai gafarta masa zunubai manya-manya da yayi guda 40 kaga wannan ba karamin eh, nasara ba ne da kuma daraja da girman lada wa qalul Zari wa tabi'u al-haythani ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahih marawaita wannan hadisi kamar yadda al-munziri da haythani suka faɗa rahmatullahi alaihim cewa rijal da suka rawaito wannan hadisin gaba ɗayan su ana kafa hujja da su a hata fi sahih a cikin eh, abuna sahih ta hadisai ingantattu da kuma imamu eh, da eh, abuna da littafin imamu bukhari da musulun wa qala hafiz ibn hajar fi diraya al ibn hajar a littafin diraya yake cewa isnaduhu qawi isnadin hadisin qawi wato hadisi ne mai karfi don haka dai babu matsala a cikin wannan hadisi asani الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا أما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ولا دل على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة كثيرة جدا أجزم هنا بذكر ستة منها نعم يتشرط نبي وجن سامون lada da ake tsammani daga wanka wa mamaci ko kuma abunan tona masa kabari an yabtari bi zalika waje Allah mutum ya nemi yaddar Allah ya zama ya yayi wannan wankan ne domin Allah ya tona kabarin ne domin Allah la yuridu bihi jaza'an wala shukura ba wai mutum yayi don ya samu sakamako ko kuma ya samu godiya a gurin waɗansu abun nan ba wani mutum ne ma za ka samu already kai ya riga ya maka alheri waye kake jira kuma don ka masa wanka kake jira ya yaba ka ko ya gode maka ba bukata sai ka nan shi eh, za ka yi wankan ka da sharadi na farko za ka rufa masa asiri duk abun da ka gani na biyu za ka yi abun domin Allah kawai yaddar Allah kake nema wajen yi masa wanka kaga in ku haka ne da babba da karami da wanda yake abu ne wani ne shi da wanda ba wani bane a ganin gidan jama'a duka zaka iya musu wanka in ka samu dama in a danginka ne kuma abu ne a aka nemi taimakonka wajen gwargwadon haka to eh, za iya mutum wanka musamman ka samu lokaci ko ka abu na a cikin dangi ko a cikin yan uwa ko a cikin wanda ake tare duka da haka mutum ya zamanto ya yi ba tare da neman lada ko kuma godiya a gurin mutane ba wala ce an min umuri duniya ko ba tare da mutum yana buƙatar wani abu na al'amarin duniya ba lima ta ƙarrara fi shari'a saboda abin da ya tabbata a shari'a an Allah tabaraka wa ta'ala la ya ƙabalu min al'ibadat illa ma kana khalifan liwajin hilkari Allah baya karban duk wani nau'i na ibada sai abin da aka yi domin Allah duk abin da aka yi ba don Allah ba ruwan Allah ne wal ajilla ala zalika min alkitabi was sunna kafira jiddan dalilai da suke nuni zuwa ga cewa Allah baya karban aiki in dai ba don shi aka yi ba akwai dalilai da yawa daga littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam suna da yawa sosai sai dai ta ajitazi huna bi dhikri sittatin minha yace amma zan takaita anan kawai da ambaton guda shida daga cikin dalilai ne zai ambaci kwaya shida ne kawai yace don haka abin da ke so ya karkatar da mutane zuwa gare shi wannan sharadi na biyu shine ikhlas ikhlasun niyya lillahi subhanahu wata'ala cikin dukkan ma ibada ko da ba ma wanke mamaci ko ko sa masa likafani ko kuma tona kabari ba cikin duk abun da mutum zai yi in dai abu ne na ibada da mutum ya kokari ya ga cewa yana karkatar da niyyarsa kawai ga Allah ko yana miƙe niyyarsa kawai ga Allah subhanahu wata'ala kar mutum ya sake niyyarsa ta karkace zuwa ga wani abu na duniya shi yasa duk abin da zai ja ka zuwa ga ya bata mutum niyya to mutum ya nisanci abu idan ka ga yabo ne zai yi yawa to ka nisanci sauraren yabo ne wani tayi yabon mutane yana sa sai mutum ya zama yabon kawai yake jira wani tayi a maganganun mutane yana sa su duk da cewa akwai bushira wacce take eh, wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum zai aikin alkhairi kaga mutane suna ta faɗan alkhairi ba sai sun zo gaban sai kai kai kaza kai a haka kai suna faɗa haka a yanayin su kai wani gaskiya wani ayi alhamdulillah wani akwai alaman alkhairi kaza kaza ko a hiran mutane ko a zancen su ko abun nan mafiya yawa suka ji yana fitowa a haka to wannan kuma yana zama albishir ne ga mumin daga wannan ba abu ne wanda ke nuna bata aiki ba ko ko da mutum ya ji hakan sai ya yi farin ciki ko ya ji daɗi wannan babu matsala a cikin wannan kamar yadda malamai suka tabbatar amma duk abin da zai ja mutum ya kai ga yana yin ayyuka na ibada amma yana sha'awan wasu su gani ko yana sha'awan su san cewa yana yi wannan gaba ɗaya Allah baya karɓar ibada shi yasa ake so kawai mutum ya nemi a yaddar Allah sai dai dukkan magabata tun daga sahabbai sun tabbatar da cewa babu wani abu da ya kai wannan wahala yin aiki domin Allah sai za ka ga wasu daga cikin magabata sun ce alajtu nafsi a alajtu nafsi 20 sana wani ya kulu wani ya kaji ya ce maka alajtu nafsi 40 sana ko 40 sana na yi shekara 40 ina jinyar raina don ta zama tana aiki domin Allah wani ce ya yi shekara ashirin yana jinyar ransa don ta zama tana aiki domin Allah abu ne mai matukar wahala a matsayin mutum dan adam yana bijirowa kamar yadda magabata za ka ji sun ce abu ne shirka da kuma son yabo ko son a sani yana iya fitowa mutum ba tare da ya kara ba wannan yawanci wannan manyan malamai magabata ne suke faɗin wannan balle ga irin yanzu wallahu ta'ala alam Allah ba mu ikon ikhlasi ya azurta mu da ikhlasi ikhlasi yawanci yana tabbata ta hanyar yawaita addu'a da kuma rashin da kuma tabbatar da ganin girman Allah subhanahu ta'ala da kuma rashin waiwayawa zuwa ga wani abu da zai ja hankalinka ga barin ikhlasi to ko menene shi wallahu a'lam insha Allah muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya mu fata Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

na بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه zai iya haɗuwa da mahaifiyar matarsa su mata wanka babu laifi a cikin wani ah, idan kuma ya ya ga cewa ya ya barwa mata suka yi kuma sun san yadda za su yi bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma zai iya musu bayani su je su yi nan babu laifi amma in yayi duka yayi daidai ba matsala insha Allah Allahu a'lam Thank you.

bayanai ne haka da kalmomi da yawanci mutane suke bisa yarukan da suke abunan to wannan kuma hausa ke. an ce kwanan keso mai ake nufi ba ma ke ina masu hausa sosai wani ma'ana kaskantarwa ne ko kuma a'a wata magana ce wacce take da da zafi a dai suna babu ita dama da ke duk suna dama a sallallahu alaihi da larabci kuma babu inda aka fassara cewa sunan wannan abun ke su shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ai ba a bunne shi ba sai da ya kwana ya rasu litinin sai ran talata aka bunne shi kaga a babu inda a sunna zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci wani kwana ko wani abu makamancin haka to amma sai dai su a nan da ake cewa idan mutum ya rasu akan ce ya yi kwanan keso shin wannan eh, kalma ce ta muzantawa ko kuma magana ce ta wani abu wanda babu wata matsala kawai sun dai faɗa ne a matsayin a gane cewa kawai wane ya rasu ko kuma yi abin ke don ba da ma mu ce bai halatta ba ko mu ce ya halatta sai mun san meye muke magana a kansa ya eh, to ni ban ban san shi ba a hausa ban san me take nufi ba amma lallai sau da yawa zaka ji an ce kwanan ke so amma da za an ka ji an ce wani ai kwanan ke so ma'ana ya rasu tun da daddare ya kwana a haka to amma amma menene abun muzanci ne ko kuma a'a wani abu ne yake nufi me yake nufi a wanda suka san hausa sai su yi bayani alaikun

na eh lalle abunan eh, taguwa wannan wadda ake sakawa ta kaba musamman idan amma yawanci akan ce mata ma keso idan ta soma samun lalacewa ƙwarai haka ne eh tabbas eh to amma cewa wani ya yi kwanan keson wai amma kuma lalle sai kuma bayanin da shi ma na ya yi sai ke nuna kamar ma ana so a nuna mutane wato su fahimci cewa ma mutum ba komai bane kenan eh, don wataƙila yana da gado a ɗakinsa wataƙila wani mai abuna ne amma sai ya yi kwanan keso domin da ya rasu yanzu sai ka kwantar da shi a taburma kawai ya kwana shi ne kwanan keso ma'ana yauwa ne ya kwana ba bisa gata ba eh, don ɗan adam ya gane wannan to kaga in wannan ne kawai ana nuna to akwai ta inda kuma suna ta sha wannan bayanan zaka ga eh, eh, malamai ko da manya-manyan limamai masu hudba suna magana cewa mutum ya tina randa zai taso daga gado zuwa ga turbaya daga kaza zuwa ga kaza don dan adam ya gane karshensa cewa shi ba komai bane eh, to idan wannan ne an faɗa a babin kawai mutum ya dau izina kaga bai zama Mai zama matsala ba sai dai kawai an faɗa ne da hausa wannan ba zai zama matsala ba wa alam don ba ana nufin kaskantarwa ne ko ba ana nufin wani abu ne suka ga addini ko kuma tsari na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam amma dai ana nuna kawai dan adam ya zama ba komai ba yau ga gadonsa amma yau yayi kwanan kesu mana ya kwana a taburma duk da matsayin da yake da shi a duniya amma kwanan keso yi ma'ana kwana yi a gurin da ba komai ba don ƙarshen ɗan adam kenan eh, wannan inda haka lallai ba zai zama da matsala ba wallahu ala Allah ya samu dace na mene? wani kuma suna kwanar da gawa a ɗaki daya sai aka yi me yake nema to me yake zuwa fada wannan ba ya bada labari ba ne? eh eh ma'ana abuna mutum ya rasu ya ga kwantar da shi a ɗakin mutum wanda yake raye za su kwana kasan wani yana daga cikin abun da ya kwari jama'a da yawa kawai idan mutum ya rasu sai ga wasu kawai tsoronsa suke ne ko kyamanta suke ne ha to in yana rayuwa ba za su kwana ɗaki ne ba to ai yanzu da ya rasu ne ma ya kamata a kwana ɗaki da ya kafin nan don shi zai tafi dindindin ya riga tafiya to sai a kwana ana ta masa addu'a ana kallon wani gashi nan yau shi ne a kwance sindir ba abun da zai iya wa kansa zai kai yawaita masa addu'a kwana da gawa ai ba karamin wa'azi bane wa'azi ne zai tuna maka da yawa yanzu akwai wanda su ba sa shiga mortuary wai su kawai haka suke shi baya iya shiga akwai wanda duk wa'annan abubuwa ne inda ba haka ba sai dai akwai waɗanda ake bawa uzuri wadda ba ta fayi. abin ko don rashin lafiya ko nau'i na rashin lafiya ko kuma a in shekaru sun yi yawa sosai idan ya ga mutum jina jina yana iya tayar masa da hankali har ya shiga wani hali to na na iya musu uzuri amma dan adam wanda yake mutum lafiyayye wanda yake kullum yana sauraron karatu sannan kuma ya tabbata kowane lokaci Allah yana iya daukar ran mutum hadaki kuma a cikin haka hadika kawai ya zama to mai tsoro ga gawa ba haka idan wane ya rasu a wan wane ne ko kanin wane ko mahaifi ne ko mahaifiya ce ko matar mutum ko sauransu shike da suka kwana a daki da to menene sai kwana yana ta ibada eh, abuna yana ta mata addu'a ko yana masa addu'a yana kuma kina wane ne gashi na kwanci sheme sheme babu yadda ya iya wannan ba wani matsala a cikin wannan kwana a daki da tare da gawa babu wani abu wallahu a'lam annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu ya ce ya yi umarni cewa ne, idan ya cika a bar shi a ɗaki ma'ana eh, dukkan wanda za su yi sallah gare shi sun ta shiga suna sallah suna ta ruwan shiga har mutane daga wajen madina ma suka yi ta zuwa sannan babu wanda ya yi limanci gare su kawai idan mutane suka shigo shiga za su yi kawai tare kawai kowa ya kabbara a yi sallah wa annabi sallallahu alaihi wasallam a fita wa inna abuna hatta bayan an bunne su dakin Aisha radiyallahu anha mun yi bayani ya wani lokaci a baya a dakin kuma take yawa har har ta duniya to kaga ga Abubakar radiyallahu anhu an kawo shi ga Umar radiyallahu anhu an kawo shi duka to kaga anan ba ba wani matsala kenan tunda ga kabarin su ga gata wallahu a'lam Thank you. wanda yake yana kwanciyar shi da a kotun jarabawa da ya shiga wanda yake akwai bukatar na kai da ke kwanciyar shi da zuwa wanda yake gini da aure wanda yake akwai zakka kuma da ke fara ke kwanciyar shi da zuwa wannan bashi wannan jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam dukkan bayan Allah da suka turo sai bukatun bayan Allah su taya su da addu'o'i wanda ya ce yana ganin alkhairi muna fata Allah ta yi dama alkhairi din Allah ya tabbatar da alkhairi da wanda yake abu ne jini da aure ya sa a gaba muna fata Allah ya bada nasara Allah ya sa a dace wanda suke neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka wanda ba su suka Allah ya ba su ikon biya masu ɗawainiyan jari Allah ya kawo musu jari mai albarka marasa lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya marasa lafiyar mu wanda sun sha ɗawainiya tsawon lokaci suna cikin jinya Allah subhanahu wataala ba su lafiya Allah ya ba ya isa ya zama kafara gare su dukan mu gaba daya Allah subhanahu wataala ya yi mana abubuwan da suke damu bukatun mu na alkhairi Allah ya mana su abubuwan da muke bukata Allah subhanahu wataala ya rikar da mu gare su cikin alkhairi za su zama kuma alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira zuriyar mu Allah ya musu albarka ya mana albarka baki daya Allah ya kare mu ya mana kariya da zuriyar mu da iyalan mu daga wani sharri da duk fitintinun karshen zamani Allah ya kare mu daga sharrin mahassada Allah ya saukar da albarka a gidajenmu ya saukar mana da albarka a wannan gari na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah ya riko da jagorancin masu jagorantar mu zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu da rayuwar su duniya da lahira abin da zai zama ba daidai ba Allah ya ba su ikon ganewa kuma su bar aikata shi Allah subhanahu wataala ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ya fassaha musu cikin kaburburansu Allah ya gafarta wa malaman mu inna Allah ala kulli shay'in qadir innahu samii'un ghafurur rahim Allah subhanahu wataala ya dauke mana damuwoyi daban-daban da suke damun mu a gurare daban-daban a fadin kasan nan tamu abun yake damun al'umma Allah ya yi mana tashin hankali da fitintinu Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وافتح لهم في قبورهم يا رب العالمين ونور لهم فيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أهلنا وذرياتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم فقد لنا حوائجنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.